الم يعلم بان الله يرى shin mai hana wannan bawa yin sallah bai san cewa Allah yana ganin abin da yake aikatawa ba babu abin da yake buya a gare shi